Sarewa Radio Ruhin Sauti. To masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na barka da warhaka. Da fatan an kwashi wannan sati lami lafiya kuma koma komai na tafiya cikin zanzan ke hanya ta zan danya cewa zanzan. Um, har yanzu dai malaman da suke da ragowar naman sallah dai suna nan suna ce har yanzu dai ba zan daina dai korafi akan naman sallan nan da ban ci ba bana ba wanda ya aiko min naman sallah su tijjani you know kabara hatta kabara ya aiko min da naman sallah ba sarfilu duk dai you know duk in aboka abokan nan da muke da su a kusa nan ba wanda ya aiko min da naman sallah to da batun kowa yana cikin koshin lafiya da fari zan fara da mika ta'aziyya ta abokin aikin mu Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya rasu tsohon ma'aikacin Voice of America Hausa Service wato mai gabatar da shirye-shirye ne a da. Allah ya masa rasuwa muna miƙa ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan arziki musamman ga family ɗin shi. Ubangiji Allah ya ji ƙanshi Allah ya masa rahama ya rasu a Washington DC. Muna neman addu'ar ku da kuma fatan Ubangiji Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. To yau ah, zan tattauna ne akan wani abu da na musamman da kwanakin baya ga waɗanda suke bin Usman Kabara wato suke sauraron shirye-shiryen ah, barka ah, main not barka da waraka madubin Kabara za su ga yayi wani bidiyo da yake magana akan podcast. Menene podcast? Ko kuma kamun fara magana akan podcast shine tambayar da zan yi wa masu sauraron mu kallon mu da sauraron mu shine ta wace hanya kuke samun labarai? Idan muka duba a baya a da can tun kafin zamani abubuwan zamani su zo kamun talabijin da rediyo ta zo akwai ah, me ake ce mishi ne san akwai san ko wanda idan sarki yana da jawabi ko yana da wani bayani zai gaya masa ah, zai tafi yana ye kuwa jama'a sarki ya aiko mu ya kuma ya aiko mu ya ce a gaya muku wanda bai ba wa nazirar naman sallah ba to ya aiko masa mhm. Aka za ji wannan bayani to ta haka ake yada labarai a zamanin da a kasashen hausa ba ƙasashen hausa kadai ba ta ƙasashen larabawa da sauran ƙasashen musamman a larabawa ɗin da kuma sauran kasashen da suke a cikin Afrika. aka samu kamar irin yarabawa na yi ibo su ma suna a wannan lokacin za a ringa yawo wasu za ka ga hada ɗan gwangwani za yi gwangwan gwangwan gwangwan a faɗi a saƙon gwangwan gwangwan gwangwan a faɗi saƙon haka abin yake to daga baya kuma sai abubuwa na zamani suka fara fitowa irin su uh, newspaper wato jarida zamani ya zo aka fara amfani da newspapers wato jaridu suka zo rediyo ta fito talabijin ta fito a uh, hakan again muka zo aka samu wasu abubuwa da dama a uh, cikin irin sabgogin da talabijin akwatice ta dawo flat screen ta dawo kai kala black and white ta dawo kala daga kalar kuma gashi aka zo daga stereo na rediyo aka zo you know su cd ne su lp ne duk gashi nan dai abubuwa da dama suka dinga fitowa wasu za ga sun zo sun tafi a yanzu zancen da nake muku ba na jin akwai wani kamfani da na electronics wato masu kera kayayyakin zamani da muke amfani da su irin su kwamfuta ɗin da shauransu ina jin babu wani babu wani kamfani da ya rage da ike da wani modern abu sabo da yake zuwa da faifan cd a jikin shi wannan yake nuna muku alamar cewar cd ya mutu ya tafi kenan sai dai ko mai yiwuwa ya irin dawowar kamar da faifan LP wato faifan garmaho ya yi tunda yanzu da dama za ku ga faifan garmaho ya dawo ana yayinsa abu ne da shi ma ya ɓace CD din ne da tape kaset da da tape suka ture shi to a haka ana haka ana haka ana haka abubuwa da yawa suna canjawa internet ta fito you know web ya fito ana amfani da internet da shauransu kwatsam sai ga wata sabuwar hanya da ake sauraron labarai ko kuma shirye-shiryen rediyo wato podcast da yawa yawan mutanen mu musamman na hausawa ba su san ci ba bari ba ku su definition wato ma'anar podcast a takaice ta yadda za ku fahimci ni sosai podcast ga duk wanda yake da whatsapp ana aika mishi za ka dinga samu in ka tashi da safe ni dai wani lokacin na tashi da safe na kan samu rututtu eh, groups da nake ciki an aiko da hoton bidiyo ne hoto ne mara motsi A waƙoƙi ne ko kuma a wani shirin gidan rediyo ne aka yanko wata magana ko kuma wata magana da wani malami aka yanko ko wata waka ce wani ke sanya abin nan za a aika da ita wanda a da ba mu da wannan damar ba a yin haka to wannan shine ma'anar podcast amma asalin sunan ta yaya samu suna ipod wani abu ne kamar mp3 player na kamfanin apple sai suka zo sai suka yi mishi wuri sai suka yi mishi ah, me ake cewa software da hausa manhaja sai suka yi wata manhaja a cikin shi da za ka iya yin bayani ka kai maganganunka kamar voice note ka ajiye abin da za ka ajiye a ciki ka sa shi a kai sai su ɗora shi akan page ɗinka akan page ɗin shi so waɗanda duk wanda yake da manhaja irin wannan zai iya ganin abin da ka rubuta ko kuma maganar da kai ya saurara wannan shine asalin podcast kuma shine asalin inda aka samu sunan shi wato daga iPod zuwa broadcast wato hanyar sadarwa kenan broadcast da iPod su aka hada sai suka sama podcast kalmomi ne guda biyu masu zaman kansu nouns ne guda biyu masu zaman kansu aka kirkira aka hada su kuma muna jin malamin da ya yi suggestion ya fara wannan ah, wani dan jarida ne mai suna ben ah, ben Hammersley, Ben Hammersley sunan mutumin shekarar 2004 aka fara kiran shi da podcast da ba haka ake kiran shi ba da ba ma shi ma da suna dai kawai yana iPod uh, voice ne ko makamancin haka so a haka aka fara amfani da shi a da idan kana da wani shiri na rediyo da kake saurare duk lokacin da aka gama wannan shirin an gama kenan ya tafi sai an ce maimaici idan kai misin dole sai ka tsaya wannan lokacin idan baka saurare shi a wannan lokacin ba ya wuce ka kenan ba kai ba ji sai dai a baka labari amma yanzu sai ake amfani da wannan dama ta podcast idan aka yi shirin za a iya ɗaukan shi a je a sa shi a wannan manhaja ta, podcast a website ɗin da yanar gizon da ake rarraba yake rarraba yake distributing ɗin shi zuwa wurare daban-daban mutane su samu to shine hanyar da ake yi shine yanzu zaka ga Don misali ina da show da nake saurara ko nake kallo na ga dama zan iya misin ɗin show ɗin ba lallai ne sai na saurare shi lokacin da nake ba. Bari ba ku wani misali. Yanzu ba live muke ba yanzu live muke kai tsaye nake magana da ku da abin da yake yake faruwa yanzu yanzu muke gani ni da ku kun zo ne saboda kuna da lokaci kun zauna kuna kallo na muna tattaunawa ina bayani kuna comment muna yi wanda bai samu lokaci ya kalli wannan shoɗin da muke yi a yanzu ba idan aka gama idan ya je shafukanmu na sada zumunta wato na facebook ɗin da kuma youtube da twitch da, da twitter duk zai iya sauraron zai iya kallon wannan shirin a bidiyo kenan to sai zamana akwai hanya a kin shi asalin podcast din idan ka ɗauki audio sai muka ƙirƙiri wata sai muka ce bari mu wata dabara sai muke sai mu ɗauki audio wato maganar da nake yanzu sai mu tace ta sai mu mata sai mu editing akwai abubuwan da ba ma son aji a audio din da shauransu akwai irin kurakurai da nake yi ko dan tsaya da zan yi dan jin din nan mm, ina son tuna wani abu ban iya sanin sunansa ba ko kuma ta inda inda ko ina neman wani abu ko ko a'a wata mota ta fara ihu a nan gefe na na muku bayan na cewa wallahi wata mota aka yi fakin a nan bayan mu tana ta ihu din nan duk bazan so ya fito a cikin wannan audio din ba to zan yayyanke in na yayyanke na editing sai in aika shi kafa ta podcast ga duk wanda yake son ya saurari shirin ta audio zai iya zuwa wannan kafa ya subscribing kyauta ne ba siya ake ba ba biyan kuɗi babu komai amma akwai podcasters wato masu yada labarai irin waɗannan na podcast ɗin da suka yi ƙarfin da idan ba biyan kuɗi kai ba ba za ka iya sauraron abubuwan da suke ba wannan shine ma'anar podcast a takaice ban sani ba na tsawwala na kai wajen minti goma kenan ina ta surutu ne muku bayani to bayanin da nake so in muku kenan to akwai podcast da hausa da yawa uh, hanya ta farko da zan iya cewa na san akwai podcast da yawa kamar manya-manyan gidajen rediyo na hausa da aka sani a duniya irin su bbc hausa dw um, rfi na jin voa ma suna da podcast voa hausa suna da podcast amma ban sani ba za mu duba yanzu da ku zan sharing screen ina za mu duba tare da ku mu gani ya podcast yake ya ake samun shi ta ina zan same shi kusan yanzu kuma komai akan waya muke yi saboda haka podcast ya sauƙaƙa wajen wajen masu saurare samun abubuwan da suke so su saurara akwai wani abu akwai wani bayani kuma da zan muku in kuna biye da ni idan na gama nuna muku yanda yake da yanda ake sauraron shi da shauransu zan gaya zan zan sanar muku da cewa kai kanka mai saurari na zaka iya kirkirar podcast ɗinka ka fara ka saka shi a inda ake nunawa ɗin kowa mutane su dinga saurarar ka ba wai lallai sai ƙwararren ɗan jarida ba ba sai mai aikin jarida ba a'a ko me kake yi gyaran takalmi kake yi shayi kake siyarwa rake kake siyarwa kake son kai magana akan yanda akan akan da rake zaka iya kirkirar podcast ɗinka baka bukatar kwamfuta baka buƙatar duk in dai kana da smartphone kana da waya da zaka iya yin WhatsApp da ita to zaka iya ƙirƙirar podcast naka idan kuka bi ni a sannu zan gaya muku hanyoyi mafiya sauƙi da zaka yi ba sai ka sai mai kirin nawa ba ba sai ka biya kuɗin software irin wanda nake amfani da shi ba ba sai ka yi bidiyo ba ba sai ka a cikin sauƙi zaka yaɗa zaka yaɗa manufarka ko ka ko ka ko ka sharing abin da yake ranka ko ma menene kafin in ja ku da nisa bari in sharing screen dina don mu ga misali irin na, na podcast. To wannan shine misalin barka da warhaka wannan shafin sunan shafin Anko. Anko suna ɗaya daga cikin wani kamfani ne da su distributors ne wato masu raba shi podcast ɗin. Idan kana son ka kirkiri naka, za ka iya zuwa ka yi rijista da su ka tanaji email ɗinka kamar yadda za ka rajistar Instagram ko Facebook za su yi maka 'yan tambayoyi ya sunanka me kake so ka yi magana a kai yaya abubuwan duk da kake yi so waɗannan su ne hanyoyin da za ka bi anko anko su ne kusan kyauta ne ba, biyan kuɗi akwai kamfaninnika da suke raba podcast ni a matsayina na mai shirye shirye mai yin shirye shirye idan bukata ta ta haura abin da anko yake da shi so sai in je in biya kuɗi in tattara yana yana in kwashe kayana daga kan anko sai in mai da shi kan waɗancan in biya su kuɗi domin ina da wata bukata babba da nake da ita amma kai a yanzu mai saurari a matsayinka na mai farawa ba wani bukata kake ba wata bukatar ka bata haura ba duk abin da kake da bukata a yanzu yanka sun tanadar maka shi kyauta ba biyan kuɗi za ka yi ba saboda haka babu wata hujja da zaka ce ai abin nan ma da wahala Najeriya yana ta Najeriya yana ta bayani yana ta ba mu wani bayanin podcast ɗin nan da abin a'a yanda kake ɗaukan hoto ka ɗora shi akan Instagram ka masa title ko ka bada da description ka saka hashtag haka shi ma wannan abin yake ba shi da wata wahala in ka tsaya ka kare mishi kallo zaka gani to wannan kenan sannan akwai ah, zan yi muku bayanin hanyoyin da za a dinga saurara so idan kuka kalla in ga mouse dina na ina motsa shi don ku gani so akwai wannan wura su aka ce waya to listen wato inda za ka iya sauraron podcast nan so enko akwai app na waya za ka iya idan kana da iphone ko android ka kowace irin waya kake da shi suna da app sai ka je app uh, app store sai kai downloading din enko idan kai downloading din enko duk irin abin da kake so ka yi wannan kai amfani da shi za ka iya duk irin podcast da kake so za ka yi searching akwai podcast kala-kala mutane na yin bayanai iri-iri akwai wanda ba abin da yake sai bayanin kukan tsuntsaye wani a'a yanda ake bacci wani a'a yanda ake rubutu babu abin da ba za ka iya koya ba ba irin shirye-shiryen da babu da abin da kake da ra'ayi sai kai sacin sai kai subscription so zan ba ku wani misali a Hausa Films TV salamu alaikum Nazir Juman Baragalai ka iya bayani da bincike muna karatu na gode kwarai da gaske Hausa Films ai kai na so in kai na so in gayyata kai ma mutane bayani domin kai kai ne baban podcast kafin kowa ya kamun mutum mai podcast kai ka fara kai kai kai ka fara yin podcast Yauwa. So, uh, zan ba ku uh, ah, hanyoyin da za ka iya sauraron podcasting. Idan Enko ba ka son Enko, shi kenan. sai aka ce kun gani sai suka bani gurare da dama da zan iya saurara to a Hausa Films TV ya mun wani bayani na cewar kamfanin Spotify ne suka mallaki Enko to Spotify wani software ne shi ma da ake sauraron wake-wake ka iya downloading ɗin shi za ka ji waƙoƙi kyauta amma da talla shi ma kuma akwai premium zaka iya registration eh, zaka iya subscription ka dinga sauraron waƙoƙin ba tare da kaji talla babu tsaikon talla a ciki to su ne masu su ne mamallakan anko ta bangaren podcast kenan shi yasa kana ɗora podcast ɗinka na farko wanda za su fara karɓar shi Spotify su ne na farko da za su fara karɓa sannan shauran distributors ɗin wato kamfanin nika da masu zaman kansu da suke rarraba podcast su kuma za su dinga karba a hankali a hankali a hankali to in taya ake sauraro idan kana da wayarka idan baka son ka saurara akan anko sai ka je akwai breaker breaker su ma distributors ne da suke raba podcast din wurin da ka dinga sauraron podcast sannan akwai google podcast sannan akwai overcast sannan akwai pocket cast akwai radio public sannan spotify din ita kanta sannan copy RSS wannan copy RSS kun san yadda ike amfani wannan abu ne wani tsohon wata tsohuwar hanya ce da ake rarraba labarai ko kuma kake iya ajiye kake sun ike tara maka bayanai da zai ajiye maka su kundi ne a cikin wayarka ko kuma akan kwamfutar ka duk sanda ka zo kai za ka danna ka gani a ah, wane yayi kazawa kamar dai amma shi babu notification RSS feed din yana ajiye za ka iya sa masa yana saka yana ba da notifications wasu lokutan ya, danganta kai ga ka ga damar setting din shi sannan akwai manya-manyan wato masu abin kenan Apple podcast idan ka sai idan ka sai Apple idan kana da waya ta idan iPhone ne da kai bari mu ga ga iPhone dina ban sani ba ko za ku iya gani bari in nuna muku ta iPhone dina uh, ah, so a jikin iphone za ku gani akwai akwai alama ta ta podcast na jin yes gashi gashi nan alama ta podcast so yana zuwa kai tsaye da shi so idan ka taba zai bude maka so idan ya buɗe maka akwai search duk irin sunan podcast ɗin da ka sani sai kai sacin sai maka bayani yanzu bari mu gani yanzu akan misali this wannan shine wannan google um, Google Podcast ne. Google sun yi app nasu, sun yi shafi na musamman sun gyara shi da ba haka yake ba, amma yin sun ƙara sun ƙara ƙawata shi da shauransu in kuka duba za ku ga barka da warhaka gashi nan kun gani subscribe ma'ana na yi subscribing kenan kamar yadda za ka yi subscription na channel ɗin YouTube da kake sha'awa ko makamancin haka. So idan shirin barka da haka yana burge ka kana sa za ka iya zuwa kai subscription duk sanda muka ɗora sabon shiri sai ka saurara amma audio ne ba video ba. wannan kenan so yanzu bari misali in ka ga a wurin search din nan bari mu ga za mu yi sacin bari mu ce dubin kabara ga madubin kabara nan so madubin kabara ya fito madubin kabara ina sha'awar shirye-shiryen madubin kabara bai saboda yana tattaunawa da mazauna amurka mutanen da suke zaune a nan ko kuma ce a shiri ne da yake tattaunawa da mutane masu waɗanda suka yi nasara akan abubuwan da suke yi yana tattauna da su in the sense that mutane su ji mu matasa masu tasowa mu gani mu kwaikwaya mu gane cewa ga inda suka yi kuskure kuma ga abin da ya kamata mu yi da mu shi yasa nake sauraron madubin kabara to idan kana so yanzu kaga zan yi subscription sai in ce bam na yi subscription yanzu duk sanda madubin kabara ya dora sabon show zan gani zan sani a lokacin da na ga dama da daddare ne zan kwanta bacci ko ku a'a ina tafiya ne misali you wasu wasu mutane da yawa suna da lokutan da suke sauraron podcast suke sha'awa sauraron podcast shi sa amfanin sa ke dadin sa kenan zaka iya tsaye da shi duk sanda ka ga dama ka dawo ka ci gaba in ka ga dama ka saurara lokaci guda duk tsayin sa tom ni lokutan da nake barin ga muku lokutan da nake sauraron podcast akasar lokutan da nake sauraron podcast shine tsakanin gidana da tashar jirgin kasa inda zan shiga Manhattan cikin gari city minti talatin ne tafiya ce a kafa ta minti talatin ni kuma mutum ne kan san bafalata ne ina da sha'awar tafiya a kafa ina son tafiya a kafa kullum ina da son tafiya a kafa so wannan minti talatin din da in kira uber ko in kira taxi sai ko in hau keke sai in taka a kafa so dama da na fito na ɗau jakata na rataya ga ɗan headphone dina zan ciro in makala a kunne zan buɗe wayata zan lalubu episode ɗin da nake son saurara ko wani irin shiri ne sai in danna sai in ci ina tafiya ina saurare ina dariya ina ji ina da nota zan dauka ina shiga jirgi sai in zauna dauka to daga jirgi kuma zuwa cikin Manhattan kamin in shiga nan ma ina ta saurari ina ina a nitse nake ina sauraron abina wannan shine lokutan da na fi sauraron podcast gaskiya idan na dawo da something ina hanyar dawowa wayata da caji caji bai mutu ba shi abin da nake kenan so waɗannan shine abubuwan da nake yi to bari ba ku misali idan ka idan ka idan idan kai subscription ko kuma kafin kai subscription misali bari mu kalli madubin kabara uh, madubin kabara yanzu misali sai yanzu nan muka ɗabo shi za mu ga mu episodes so kun ga kabara ya ɗora episodes da yawa a nan ya yi hira da mutane da yawa so amma ya yi akwai talla mafi akasarin uh, podcast suna da talla saboda haka zan iya cewa to kan ga wannan ana ya gani dalilin kirkiro madubin kabara bari mu ji ni da ku menene dalilin kirkirar madubin ka bar mu iya saurara mu ji. Salamu alaikum jama'a sunana Usman Ahmad Kabara tsohon mai gabatar da shirye-shiryen rediyo irin su ya take ni na BBC a Najeriya da kuma komai nisan jifa na Liberty Radio a Kaduna da kuma shirin yau da gobe na murya Amurka. A shekaru sama da ashirin da na kwashe ina aikin rediyo, a kuma ɓangaren da ya fi yawa a kan harka da matasa. Na gano halayyar matasa nagari da kuma saɓanin haka. Matasa da yawa suna son kaiwa ga nasarar rayuwa cikin sauƙi wanda kuma bahaushe cewa yi sai bayan an sha wuya akan sha daɗi. Musamman ma idan muka ga waɗanda rayuwarsu take cikin ni'ima ko kuma rayuwar take damawa da su sai mu yi zaton cewa dare ɗaya Allah ya baturi a kansu. Amma idan da za ka bi labarin wahalar da suka sha kafin kaiwa ga gaci ko kuma inda suke, za ka gane cewa gaba ɗaya rayuwa faɗuwa da tashi ce. To amma ci da zuci da kuma son kuɗancewa dare ɗaya ya hana matasan mu fidda jaki daga dama. Lokaci ya yi da za mu gane cewa nasara fa mataki-mataki ce, sannan kuma ba lallai sai ka yi kuɗi ne za a auna matakin nasarar da ka samu a rayuwa ba. Masana da ƙwararru na ganin cewa yawancin matsalolin da muke fuskanta a Najeriya da ya shafi talauci da fatara, rashin ingantaccen ilimi, rashin ababen more rayuwa, cin hanci da rashawa, daga sama har ƙasa, aure-aure na barkatai ko kuma auren aure saki. Akwai ma maganar tara yara waɗanda ba ma iya kula da su, mace-macen mata masu juna biyu, yawan mutuwar yara ƙanana, cakuɗa addini da al'ada domin a biye wa son zuciya a yi abin da ake so a yi, rashin ƙirƙira ko kuma alikinta kuɗaɗen shigar da yake shigowa aljihunmu ko yake fita. Sai kuma matsalar rashin tsaro Kai akwai matsaloli da yawa da ba za su kare ba in muka lissafa su anan. Amma abin tambaya anan shine daga ina wa'annan matsaloli suke? Yaya zurfin matsalar yake a cikin al'umma arewacin Najeriya? Ta yaya ya kamata mu magance su? Masana da ƙwararru fa suna ganin cewa yawancin matsalolin nan sun dogara ne ka kan akan yadda iyaye da kakanni suka gudanar da tarbiyyar 'ya'yansu da jikokinsu da kuma ma yadda ake rasa samun manya masu faɗa a arewacin Najeriya domin ɗora matasa akan hanya? Waɗannan matsaloli su ne ni Usman Kabara zan dinga kawo muku masu amsa su a cikin shirin madubin Kabara domin duba yadda kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu a arewacin Najeriya. ta inda za mu dinga zakulo fitattun mutane da suka yi nasara a rayuwa a matakai daban-daban kuma fannoni da dama yadda za mu dinga jin irin faɗi tashin da suka dinga sha kafin kaiwa ga gaci. Ku dai ku kasance da shirin madubin kabara wanda zai dinga zuwa muku a cikin kurtun murya wanda ake kira a turance podcast wanda kuma za a iya samun podcast din a kan manhajar Apple podcast da kuma Google podcast. Daga baya za mu biyo ku da rana da kuma lokacin da za ku dinga sauraron shirin madubin kabara. Na gode, sunana Usman Ahmad Kabara. To, masu kallonmu da sauraronmu kun ji wannan shine dalilin da ya sa Usman Kabara ya kirkiro madubin kabara. To, idan misali yanzu kan da na saurara idan na da ra'ayi, shoni da nake son in rika kalla, ko ya burge ni ko makamancin haka sai in subscription kawai duk sanda ya dora zan ji in samu lokaci in saurara in ji in karu da hikimomi misali in ka kalli in kuka kalli irin ah, barin kara ma abin girma ku gani misali in kuka kalli irin topics din shi misali you know, uh, you know likita sabo na amurka zuciyarsa tana najeriya ka san wannan labari ne na wani likita dan najeriya da yake zaune a amurka sannan you know, darasin da alinuhu ya koya a harkar fim wannan wata interview ce misali da ya yi da alinuhu lokacin da ya kawo ziyara a zizo ziyarar aiki a nan amurka you know, sirrin nasarar lauya abubakar malami tun da kuruciya you know, abin da ya kamata 'ya'yan musu sani akan tsaraici kafin balaga you know, waɗannan shirin abubuwa topics ne masu kyau da suke da muhimmanci da shauransu so kun ga the ma'anar inda podcast yake kenan idan ka tattaba misali bari bari mu ji abin da ya kamata a yan musu sani din nan inda inda show din yake gaskiya da farko ka gani yanzu a matsayina na ya mace mm. kuma alhamdulillahi na ni uwa ce mm. zan iya baka misalin yadda ni na tashi da kuma yadda nake nake tafiyar da rayuwar to haka podcast yake akwai topics interesting topics Za mu magana akan muhimmancin podcast da abin da isa da dalilin da ya sa yau a shirin barka da war haka muka ɗauko shi ba wai na ɗauko shi ne don in tallata abubuwan mu da muke yi ba a'a. Na ɗauko shi ne don in sanar da mata in sanar da 'yan uwana matasa musamman masu magana da harshen Hausa cewar bayan waƙe-waƙe da da, labarai na ƙarya da ake yaɗawa a social media da WhatsApp akwai wata kafa da za ka saurari shirye-shirye masu muhimmanci waɗanda za su ƙara da kai su taimaka maka a rayuwa su sauya maka tunani su ƙara ma wani abu a rayuwa ba wai ina ce ina suka ga wake-wake ba ne a wake-wake suna da matuƙar muhimmanci a rayuwarmu domin suna faranta mana rai wannan shi ne misali so bari mu koma kan barka da warhaka so barka da warhaka da something duk irin wani ɗin da kake so in ka shiga an kai sacin uh, manhajar za ka ga wannan ɗin to bari bari mu ji dalilin tallan shirin barka da warhaka wanda shi Attention. Akwai tarin baiwa da fasaha tsakanin matasa maza da mata wanda zai iya sauya duniya. Amma matsaloli sun yi musu tarnaki ciki har da damar nuna wa duniya abinda suka iya. Wannan ya sa shirin barka da warhaka ya buɗe fagen baje kolin hikimomin matasan ta shafukan sada zumunta tare da Niziriums. Jama'a suna na Nazir Ahmad Hausawa, tsohon ma'aikacin BBC Media Action. Hakan, hakan, hakan, hakan take. Tare da VOA Hausa. Shi ne A yanzu haka kuma shugaban kamfanin sadarwar zamani wato Sarewa Media International. Sarewa. Sarewa. Ni mawakin zamani ne, masanin kiɗa da sauti. Hakan ya bani damar gogewa a shiri da gabatar da aikin rediyo da talabijin daidai da zamani. Za ku iya kasancewa tare da ni kai tsaye a shirin barka da warhaka a shafukanmu na Facebook da YouTube da Twitter har ma da Twitch. Daga ranakun Juma'a, Asabar zuwa Lahadi da misalin karfe tara na dare agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe hudu na yamma agogon gabashin Amurka. Haka kuma za a iya samun wannan shirin a wannan kafa ta podcast. Barka da warhaka, shirin ne da ke sakarwar matasa zamun bayyana ra'ayinsu a siyasa, zamantakewa da tattalin arziki da ma sauran batutuwan rayuwa ba tare da takunkumi ba. Kai baba. Masu iya magana suka ce zamani riga. Tau, tau, kun ji tallan podcast na barka da warhaka ya kuka ji ya yi daɗi ko bai daɗi ba ina son a gaya mu so wannan shine misalin da zan iya baku na irin yanda podcast yake da kuma yanda ake amfani da shi da kuma mu masu shi shirye-shirye irin yanda muke yi da kuma ku masu sauraro yanda za ku yi ku saurara shine na ga uh, hausa films tv ya yi wani comment a ɗazu na cewar uh, yana maganar cewar na fi son overcast a iphone da google podcast a android so you see like shi hausa films da tv yana da nashi don ina kyauta zaton uh, bari mu ga hausa radio ah, ina jin su ne masu hausa radio aha hausaradio.net so uh, masu hausa films da tv su ne masu hausa radio hausaradio.net za ka samu suna tattara wasu labarai suna tattara labarai ne daga gurare na wurare daban-daban misali za su ɗauko bbc za su ɗauko voa za su ɗauko kasuwa ce hausaradio.net kasuwa ce ta Uh, ta wannan yanzu bari ka ga ka gani sai in subscription ne ma bam na yi subscription so duk abin da suka dora yanzu zan gani a email dina zan san sun dora zan sani suna sanyi so wannan shine um, wannan shine misalin da zan uh, baku amma bari in komo kan wata magana ta ku masu sauraron mu da in kuna da sha'awar misali kai wani abu ne da kake son kai Ah, gaisuwa da fatan alkhairi daga yau adamawa to hafsatu dahiru mun gode da fatan kina cikin koshin lafiya mustapha umar to na ji daɗin jin daɗin shirin da kai to zan dawo kan maganar cewar yadda za ka iya ƙirƙirar naka to kamar yadda ne muku magana ɗin nan enko ɗin nan wannan site ɗin da na ɗora a kai gashi nan kuna kallon shi enko za ka iya zuwa kai registration naka na kanka sai you know za ka iya ɗorawa to a house films tv ce amma akwai labarai na musamman muke son sawa so can ga special special stories da yake son ya dinga dorawa a kai da shauransu so kuma kamar yadda na faɗa again uh, manya-manyan gidajen rediyo da yawa suna da shi kuma suna dorawa so that idan kana in kana jin tsoron misali uh, kamar misali DW wanda akwai shirin matasa da DW suke yi bari bari ma bari ma bari in dauko shi ma shirin matasa DW Shirin matasa uh, na DW, it's shiri ne da da nake sha'awa su saboda suna magana da matasa na abubuwa ne na matasa ne kuma na da ra'ayin matasa na sha'awar matasa so ina sauran so misali kenan zan misali kenan zan baku so duk wannan safukan wannan BBC din nan VOA RFI DW CRI duk suna da podcast to mu ma nan sarewa radio mun yi podcast din na barka da war mun fara da na barka da war haka sannan misali akwai private uh, independent din ce muku akwai radio.net sannan kuma akwai madubin kabara su ma duk podcast din ne zaka iya sauraron su ka ji idan ka yi missing baka ji wannan shiri ba to masu kallon mu da sauraron mu misali yanzu a ga Usman Manika mai ruwa road ko kuma Mustapha Umar da suke kallon yanzu suna suna da wani ra'ayi ko kuma suna da wani tunani you know misali yanzu Malam Mustapha yana so mana yana son yana da yana da idan muka kalli bari mu ga hoton Malam Mustapha na Facebook da mu ga yana da game sai to sai Malam Mustapha ya ce wato ainihin ina so in zauna in yi wani podcast akan game mutanen da suke sha'awar gemu matasa da suke tasowa da ba su fara gemu ba za su so su saurara ni da nake shagiri daban da gemu zan yi zuwa saurara malam mustapha zai iya tunanin cewar bari in fara podcast akan gemu me asalin gemu me yasu me gashi yaya ike ya ake tsefe shi ya ake alwala ya ake wanke shi dan gajeren gemu in ka tashi alwala da shi ya zaka yi ah, you know da shauransu so malam mustapha zai iya tsarawa idaki daki ya bincike a kan kansa irin wanda yake so ba tare da ya ɗeba komai ba ko ba ba tare da jin tsoro ba ba tare da sansaran ba abin da yake son faɗa zai iya faɗan shi sai ya zauna ya tsara Ceto, to episode na farko yau gemu zai ba da misalin sunaye. Ceto, ce to mutanen da tarihi da mutanen da suke da gemu ko kuma a kabila iri kaza su suka fi kowa tsayin gemu suka yi kaza aka yi bada labarin muhimmancin gemu you know musamman yadda yan matan yanzu suke son maza masu gemu duk ya bada sa. ya gama ya rikodin sai bayanin sa minti goma ne minti goma sha biyar ne awa ɗaya ne ya gama in ya gama ko ya iya editin ko bai iya editin ba wannan wani abu ne na daban sai ya tattara ya je sai ya dora akan anko kamar yadda ne muku bayani da hoton shi da komai da akwai ka'idoji da zai bi da shauransu duk sati za ku dinga saurara in ya ga dama in malam mustapha umar yana son ya dinga yin podcast kullum zai dinga yin podcast kullum zai dinga yi in ya yana tashi da safe ya yi abin da zai ya dora ya gaba da shauransu a haka zai dinga samun masu sauraron sa sai amma sai ya dinga tallata shi saboda ba kowa ne ya san misali a podcast ba kowa ne san yana yi ba kuma kamar inda hausa films tv yake magana yanzu yace ce actually manya-manyan uh, gidan labarai ba su mai da hankali sosai kan podcast ba tukun biyoyi hausa ne kawai suke ɗora shirye shiryen su na kullum binciki shirin safe ga misali so so uh, misali kenan amma ina kyaututan dw suna uh, ah, dw was very consistent a kai voa ma haka uh, bbc kuma na ga sun yi sun dora wani suna dora na wani labarin labaran corona da suke kai so it was consistent eh amma gaskiya ba kamar yadda ya kamata a ce suna kula da shi suke yi din ba maganar sa haka take to mu ma din dai gashi nan mun tsallako din mun shiga ciki yanzu za mu fara da shauransu da fatan za a dinga sauraron mu to minti talatin da shida ta cika kamar yadda ne muku alkawari zan muku bayani akan ah, podcast kamar yadda na ce idan kana son kai podcast da kanka za ka iya yi idan kana da wayar hannu smartphone da take za ka inda za ka iya yin whatsapp ko instagram da wayarka to za ka iya creating za ka iya kirkirar podcast naka na kanka idan kuna neman wani ƙarin bayani na akan yadda kuke son ku podcast din ku ku tuntuɓe ni a turo message bari in ajiye muku a email ɗina email din da za a yi min magana akai kai gashi nan radio at gmail.com sai a masa title cast yawwa so da idan email ɗin ya zo zan gani na san cewar nawa ne ko kuma idan manaja ya gani idan manaja ta gani ta san wannan email ɗin nawa ne ni ake nema magana ce ta podcast ni ne alkawarin zan taimakawa mutane wajen ƙirƙirar nasu podcast ɗin muna da buƙatar podcast na hausa akwai buƙatar su dalilin da yasa na ce akwai buƙatar su ko shine akwai masu saurare dalilin da yasa mun babu wanda ikai bahaushe a Afirka sauraro babu wannan shine dalilin da yasa duk wani super power na duniya suke da rediyo da harshen Hausa ba su da na yarabanci ba su da na Ibo saboda me su waɗancan su ba su da karatu su inda dai karantawa za a jarida ce ba su gana amma in dai aka zo maganar rediyo sauraro bahaushe babu wanda ya fi shi sauraron rediyo wannan dalilin da ya yasa kenan ingila muna da bbc hausa germany suka yi dw voa uh, america suka yi voa china suka cri faransa suka yi rfi turkiya su ma sun yi nasu na manta sunan na turkiya uh, iran na san na iran su ma suna da shi kasashe da dama a duniya manya-manyan kasashe suna da gidajen rediyo na hausa dalili shine akwai masu sauraro yadda muke sauraron nan to yanzu tun da harkar ta abin ya yi shifting ga kan podcast idan ku gaya wani gaya wani wani gaya wani kafin ka ankara podcast ɗinka zai zai karfi sai a fara sai ka ga har monetization sai ka iya yi so um, wannan shine wannan shine ne wannan babban ah, abin da nake son in muku bayani sorry na dan tsaya ne na kalli wani message ne ya fito na cewar ah, wannan broadcast ɗin da nake yanzu akan twitter kamar akwai matsala akwai matsala ne koya ya aka to wallahu alamu ban san ban san me ya faru ba to anyway wanda suke kallon mu anan dai na san suna kallon mu anan tunda da sauran banga wata matsala ba to zaka iya zaka iya wannan bari in baku misali da yake sauran kasashen duniya sun yi nisa akan wannan podcast din akwai masu sauraron su na har sun fara samun kuɗi a ciki abu ne da na gaya muku kai kanka zaka iya yi idan ka fara idan ka kai nisa ka samu masu sauraron ka zaka iya makin kuɗi a ciki zaka iya dan samun abin kashewa a ciki kuma ba wani abu ne mai wahala ba misali Joe Rogan you know eh, eh, shi shi abin da shi ya na kowa abin nan wajen dala miliyan talatin yake samu a shekara dala amurka miliyan talatin for doing podcast kawai you know kuma podcast din shi ba wai minti biyar minti hudu bane ba dan gajeren podcast yake ba wani lokacin sai awa ɗaya da rabi yana hira da mutum ko fiye da haka amma mutane na kalla sai ka ga millions of views you know sannan baya ga audio din idan ka fara da audio in abubuwa suka yi nisa abubuwa suka fara kyau kai ma sai ka saka kyamara kamar yadda na saka kyamara tunda yanzu bambanci na da abin da yasa nake wannan da kamera din shine saboda na son interacting da mutane in dan sa graphics in dan nuna wannan dan nuna wannan visually a ganna a Facebook din nima a ga irin abubuwan da muke din da shauransu kuma mutane na son kallon bidiyo shi yasa nake yin haka amma ba dan haka ba da ta audio kawai za ku dinga ji a sarewa rediyo mutum ya saurara da shauransu so kai ma idan ka fara girma sai ka sai kyamara ka sai fitila ka sai mic mai tsada a hankali a hankali ka sai babban mixer da shauransu so kamar da yadda na ce din ne idan akwai wanda yake da buƙatar ya san ah, ah, wannan ah, yanda zai kafa nashi podcast ko yanda zaka fara naka podcast din kar ku hesitating ga email ina nan kar ku kasa a gwiwa sarewaradio@gmail.com ku title din abin nan din podcast in Allah da idan manaja ya ta gani za ta aiko min da za ta za ta yi min forwarding din shi kuma za ta ja hankali na zan gani in reply din ku sai mu tattauna akan me kake son kai da shauransu kuma muna da buƙatar sa kamar inda Hausa Films TV ya ce gaskiya da fatan za mu samu podcast um, masu kyau na Hausa kwarai ku akwai mutane masu basira ban san me yasa ba sa yin podcast din ba ino irin su alhanin islam din nan da so, so many mutane masu smart mutane da in kana kallon videos ɗinsu a instagram ko kana ganin post ɗinsu a facebook zaka ce wow wannan ya san abin da yake yi za a saurara so a gwada hausa suka ce a rashin yi akan ba arha da na tsaya na yi tunanin cewar yawwa so da na tsaya na yi tunanin cewar sai na tara kuɗi sai na tara kuɗi miliyoyin daloli ko kuma dubban daloli kafin mu fara sarewa media da ba zan iya farawa ba amma haka ne kundin bala na ce kai ai alquran ba za a bar mu a baya ba tunda dai muna da yar basira da zamu dan taba bari mu kwaba abin da zamu kwaba a hakan mai ta girma you know yanzu kana cikin falo nake ina muku bayani da shauransu da shauransu sakamakon covid da shauransu you know ba sai ka tanaji studio mai tsada ba ba sai ka sai microphone din dala dubu ɗaya ko dala ɗari bakwai ba ba sai ka sai kyamarar dala dubu eh, dala dubu ba baka buƙatar wannan simplify abinka in kana da basira kana da tunani ka fara kar kai ƙasa a gwiwa in dai kana da tunani kamar yadda na gaya muku kar ka raina idea kar ku raina idea ba a raina ta in dai ta faɗo maka aka kana da ra'ayin abun ka tabbata kana da passion wato ra'ayin abun sosai abun abin da kake sha'awa ne kake so akwai podcast inda da in suka zauna ba sa maganar komai sai magana akan fina-finan da suka kalla you know misali uh, na daɗe ina wa babban yaya magana in kun san mai bayyaya wanda suka sani za su san babban yaya Maryam Fage yujo in kun ji na ce babban yaya ita nake nufi na daɗe ne mata magana wala da aka fara kwana 90 a Arewa 24 ta fara yin wani review tana yi I wish za ta yi shi a matsayin podcast sai mu za mu saurara mutane za su saurara duk masoyan ah, kwana casa'in in sun an gama kallon kwana casa'in the next day ah, satin kawai kamun a wani sabo za su saurara za su tattauna da ita za su you know irin yadda ake zama a hirar fim ɗin nan da shauransu akwai abubuwa da yawa da muke da buƙatar podcast a kansu amma ba a yi saboda haka kar ku yi ƙasa a gwiwa kar ka raina idea kana shan gadagi gadagi kake sha a Kano kake kake shan gadagi dan a ne kai ko dan ɗiɗi ah, me ake ce masa tricycle din nan a keke pep abin da kake son kai kenan dan karota ne kai you want to talk about karota da irin ayyukan su eh, do a podcast kana da waya mai smartphone da za ci wannan zaka iya magana a jiki enko abin da sauki babu wahala saboda haka muna nan muna jiran ina nan ina jiran kuna kasa na tsare. zan so idan mun gama wannan shirin ku yada wannan maganar ku yada wannan shirin ku faɗa wa mutane a Ziriams ya wata magana fa ya yi maganar podcast ɗin nan fa ya kamata mu fara saurara ai subscription din namu na wannan wanda muke da shi na Hausa waɗanda kuke son ku saurara na turanci kowane irin yare kake ji akwai su gasu nan baja-baja wata duniya ce mai zaman kanta da za ka ƙari kai san ilimi ka san abubuwa da yawa to zan dan dakata a nan saboda yau haka dai garin dai gashi nan gashi nan lumshi lumshi haka da shauransu idan kuna da wata tambaya kamar dai yadda na faɗa ga email ɗina na sarewa radio at gmail.com a rubuta podcast a gaya min in Allah ya yarda za mu tattauna da ku za mu ji irin idea ka gyaran aikin ne tunanin yadda gyaran idiyar ma kuna son mu tattauna da kai sai in zauna da kai zan saurare ku eh, in idiyar ka ma tana da kyau ka san yadda za ka kai abubuwan ka mai kyau me zai hana hmm? show ɗinka sai mu ɗauka mu saka a sarewa rediyo masu saurara live su ji waɗanda ba su ji live ba kuma su je podcast saurara haka ake yi ana yin haka you akwai shows da yawa da suke da irin wannan daman ah, Salim Shehu ya ce menene Malam Nazir barka da dare ina da tambaya menene bambancin podcast da online radio to bambancin podcast da online radio shine kamar bambancin Netflix ne da kuma tashar talabijin mai aiwatar da shirye-shiryen ta kai tsaye shine bambancin su tashar talabijin da take gabatar ko kuma ce tashar rediyo misali ma'aikacin gidan rediyo ne barin ka misali da freedom radio a gida freedom radio kana sauraron freedom radio ne kai tsaye idan aka yi shiri aka gama ya wuce ya wuce kenan idan kana son ka sake ji sai dai ka tanaji lokacin sai dai ka tari shirin a shirin gaba ko kuma ranar da za a yi maimaici bambancin su kenan to shi kuma podcast bambancin sa ne idan aka gama shirin sai a ɗauke shi sai a ji wani waje a ajiye shi za ka iya zuwa ka ji shi a duk sanda ka ga dama access ɗin da ka damar da kake da ita ta ka je ka saurare shi duk sanda ka ga dama ko sau nawa ne shine bambancin online radio da podcast online radio tana tafiya ne zururururu duk abin da ya wuce ya wuce sai masu gidan rediyon in sun ga dama sun maimaita abinda suka maimaita wannan maganar da kai ta sa zan daɗa zan yi wani abu bari in sake duba ah, shared screen ɗina in ɗauko tune in misali so let's say tune in misali tune in so tune in a nan akan nan muke ah, idan kana son ka saurari shirye-shiryen sarewa rediyo kai tsaye shine online radio ɗin da malam salim ya magana za ka iya saurara bambancin zan nuna muku bambancin ku gani so idan ka buɗe shi zai tambaye ka kana son kuɗi ne so ga su kansu suna da shafuka daban-daban akwai podcast akwai premium download The app music sports da shauransu to amma zan je nan wurin sacin zan ce sarewa radio ruhin sauti ba sai ka sa ruhin sautin ba kawai sarewa radio misali bam zai wuce ga sarewa radio ta fito so idan muka danna yanzu za mu ji waƙe-waƙen da suke kan sarewa rediyo kai tsaye bari mu gwada amma sai sun saka talla shi ne bambancin premium da kuma wanda ba premium ba. daga muka ja babu mai race. Rabon maza ne a gaban muga su da les mu a sama su a ƙasa look how we just matching them look at them fuskar su da waska ne kullum kawai bakin su a dunkule sai dai ihu bayan hari yi gaban mu kai hadari ba sa iya yin nazari all over me ai sun gani ni ne gwanin da ba ni da partner sannan haka ya sa. to wannan sarewa rediyo kenan kai tsaye waka ce dala dawa suke yi wannan wakar idan ta wuce ta wuce kenan. sai in manajan rediyo ce ta decide ta ce kai tana son ta kara maimaita wannan wakar. sannan za ka ji ta amma podcast shi yana nan a tsaye ba play din shi ake ba zaɓa za ka yi amma a online radio ba za ka iya zaɓar wakar da za ka ji ba sai abin da muka baka kamar nogira radio ne da fatan na yi bayani cikakken da fatan bayani na ya gamshe kamalan salim sani shehu wannan shine bambanci wanda yake son dai karin bayani kamar yadda na faɗa shine a rubutu mun a sarewar radio at gmail.com a bracket a saka podcast zan ƙare wa mutum bayani akan bambance bambancen sa Malam Salim Sani Show idan kana da shiri naka na kanka za ka yi mun magana na san ma'aikacin gidan rediyo ne kai ma mu zauna zan iya zama da kai mu ƙirƙiri podcast ɗinka mu maka channel ɗinka kai ma ka fara ka dinga uploading podcast ɗinka. Kyauta ba biya. ba sai ka biya ko sisi ba wani kuɗi da za ka biya akwai inda ake biyan kuɗin amma ba zan ce maka ka biya kuɗi yanzu ba yanzu zaka ba yanzu kake farawa saboda haka ba zan baka shawara ka kashe kuɗi ba in kana da kuɗin da zaka kashe bai wuce in ce maka ka kashe kuɗi a bangaren yin ɗaukan ka je kai kwalliya ɗauke ka hoto mai kyau tsalele kamar ino eh, ka duba na nan ka gani malam na sha wanka ka duba wannan hoto malam ka dube ni ka gani na sha hoda na sha wanka na tsefa gashi na watsu murmushi aka falla mun hoto ka gani graphics ɗin ka duba ka gani shirin barka da warhaka podcast eh? ga logon sarewa can a gefe wannan kuɗi na biya aka yi you know, idan da ban da kuɗi abin da zan yi shine zan grabin wayata in labta selfie ko in sa wani ya ɗauke ni a hoto in amfani da shi why who, who cares nobody cares abin da fi muhimmanci a harkar nan a wannan amala ta duk wani abu da kake sani na media shine content me kake faɗa wa mutane wani irin abu kake faɗa shine abin da ya fi komai muhimmanci kamar ta da kyale-kyale ina da wani dan microphone mai kyau you know wani graphics yana wucewa a ƙasa wani ina jiho muku wannan abu you know na wani sako screen a gefe kuna kallon ina ni muku bayani ina nuna muku abubuwa duk manta da wannan me muhimmancin abin da nake faɗa muhimmancin abin da nake faɗa shine zai sa mutane su zo su kalla shine zai sa su dawo kuma alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama in godiya a gare ku masu bibiyan mu domin akwai mutanen da na har na fara gane ku na fara gane sunayen ku saboda me duk sanda na zo sai kun zo shi yasa ko da bana jin daɗi sai na daure zan yi zan ce zan daure zauna in ta murmushi ina watsa bayani ko da bana jin daɗi dan kar in disappointing ɗinku. So wannan shine abin da za mu muka tattauna a yau. Allah Ubangiji ya sa abin da muka faɗa na gaskiya daidai ne idan mun yi kuskure kuma to Allah mana gafara kuma na yi wasu kuskure an ji wani kuskure da na yi to a yi a yi min bayani ko kuma wani comment in gyara misali irin sa Hausa Films da TV domin Hausa Films TV ya fi ni ya fi ni ilimi akan harkar maganar podcast na gaya muku na so a ce shi shine yazo yake wannan bayanin ba ni ba amma duk da haka na san ah, zai zai ƙara zai zai mana wani ƙarin bayani akai in akwai wani karin bayani da yake da shi zai za mu ji kuma in Allah ya da idan akwai kamar da nuna muku yana da hausa radio.net din nan nashi ne idan idan kuka podcast din ku mai kyau wani abu zai iya dorawa akai in ana tare ku tuntuɓe ni kawai in kana son podcast din ka tuntuɓe ni kamar irin su malam lawan you know graphic designer mu yanzu malam lawan abdullahi you know malallau idan yana son yanzu ya fara podcast nashi na kan shi abu ne mai sauki sai mu sai mu ce ba okay malallau zai fara magana akan akan graphic design da Hausa babu wani wanda yake da shiri akan graphic design da Hausa sai malallau ya ce ah bari mu fara magana akan graphic design da Hausa me graphic design da Hausa ya zo na yi mana bayani minti biyar mu tsefe shi mu tace shi a gyara shi a watsa a podcast waɗanda suke sha'awar zama graphic designers hausawa ta su iya saurara su ce to dama abin da ake nufi kenan ai na ban gane ba Allah zai mana bayani me bambancin hoton da ake ɗauka a saka a poster a printing abin da za a sa a internet me bambancin size ɗin hoton da ake da bukata menene raw picture menene png menene kaza me duk wannan languages din nasu wallon duk sai mana bayani podcast kenan in yi bayanin shi ba sai an ga fuskarsa ba dan wannan hoton nasa mai kyau da kuka gani ya isa ya ɗauka wannan graphics ɗin nawa da kuke gani na na barka da waraka shine ya yi shi so kun ga zai iya kansa aikin da ya fi nawa kyau ma kenan ya yi shi ya kuma gyara mishi yadda zai yi harkar sautin sa ta yashi yadda zai ɗora ya ɗora sai ku ga sai ku ji real lawal abdullahi graphic design podcast ban san ya ake ce ake ce graphic design da Hausa ba to dai zan baku a nan lokaci yana tafiya sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za ku ga mu dauke da bako da kuma wani sabon shirin na musamman inda za mu tattauna ina kyautatan ban sani ba ba zan yi alkawari ba amma ina kyautatan gobe za mu tattauna ne da da wani kwararren injiniya da ya ritaya don mu ji harkar injiniyarin mu ji wace irin shawara zai ba mu yara matasa masu sun su koma makaranta ko masu sha'awar su shiga harkar injiniyarin me ya kamata su yi da shauransu idan ma kuna da tambaya akan gine-gine ko makamacin haka a goben da za ku iya aiko mana da shi insha Allah. a haka zan bar ku zan ce muku sai kuma gobe in Allah ya kai mu a ci gaba da gashin suya sairan sallah to ya mi mazan rufe ne yau ne ni ban ma fita na jimawa kamar da zan ma rufe muku ba saboda kawai sai a hankali you know you know abubuwan ya ne ya ne ya kawai na dan jina ne wani wani galau galau muku ta honorable jina nake wani haka haka haka shi yasa nake ta kurɓa shayi amma dai Allah ya ba mu lafiya kuma Allah ya ba mu sa'a na gode da kasancewa da kuke da ni da kuma saurarona da kuke yi da irin bayanan da muke yi. To masha Allah, masha Allah, masha Allah. To bari bari mu nemo bari mu nemo waka bari mu nemo waka marufe da ita. In ce muku kawai sai sai sai tomorrow sai tomorrow alaba mu mutane na. Na da ‘yata ba za na baiwa fulani wai. ba za ni baiwa ba na gajin na shari'a ita ba zan ba fulani ba <laughs>